hankali hankali abu hassan kaya kuma ya kai tashi ila illallahu aiki Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje barkanmu da wannan sahiya da marece da muke ciki na ranar talata inda ake wannan kokowa a nan cikin birnin arlik babu shakka kokowa ranar jiya an yi ta ta gudana lamai kamar yadda aka tsara ta wani ɗan hargitsi da ya tashi a cikin wannan hili da aka yi wannan kokowa ta jiya to wannan harjikin saboda jami'an tsaro waɗanda aka kawo a cikin wannan hili wa billahi da sun yi maganin abu kuma ta tabbata daga cikin barkonan tsohuwan ma da ake yi akwai barkonan tsohuwa wanda yake na salim alum na ladabi da biyayya babu shakka jiya mun sha shi amma wannan barkonan tsohuwa an yi mana shi na don dai mu gane abin da aka tafi daga baya to wannan barkonan tsohuwa sai dai mu ce alsan barka bisa gare shi da aka yi kuma dalilin shi ne aka gudanar da wannan kokowa lamilumi dalilin haka furufi eh, nan cikin birnin arlek da mercedes mer da kwamsar da shugaban duwane Eh, Colonel Abdu Hamidu da dukkan wani dai wanda aka je a cikin wannan gari to an yi renon aka kira dukkan wani shaf da delegason kamar antarne-antarne na jihohi da aka turo inda gwamna gwamna shine furofe ya ja hankalinsu ya ce an yi wa ta wuce ya ce wallahi dukkan wanda ya san ƙurciya tasa ya hau mukamin da ya yi na ne idan ba su iya jagorancin abu ba ya ce to ko gobe ka gaza a irin wannan tahiya kowa shi ba shi lahiya dalilin haka profe ya ce daga wannan da ta wuce ta jiya wabillahi lazi ya ce duk wanda ya yi sake ya kawo ne tashin hankali a cikin wannan kokowa da za a yi ta yau ya ce za a yi game da hushin hukuma kuma sai dai can tahiyar musu dalila haka ya ce a gaya ma dukkan wanda a can waɗanda ke harzakawa abubuwa waɗanda ake son a yi haɗin kan 'yan ƙasa cikin wannan kokowa an kere kokowa ga girma da arziki a ce an wace bisa ga allah wadai to dalila haka gwamna ya ce wagga an yi ta ta wuce ba za su koma gare ta ba amma wadda an gaban ya ce to kowa jiya in kunne sun jiya jiki ya tsira dalilin haka muka taso bisa ga wannan gashi nan kuna kallon su suna jawabi to ubangiji allah ya sa wannan wasa da za a yi tsakanin nura hassan da idi matiyalo na maradi allah ya sa ta kare lahiya kuma allah shi gwada mana marice lahiya gwamnan jiha ya ce za a yi ta tare da shiya da da da mai kuma sa'an nan da kwamsar da shugaban duwan abdu hamidu duk za a yi da tare da su ga wanda allah gwada ma insha allahu daga na kuma mai da la'ilu gubce buza nake tura muku wannan labari na wannan sahiya ta yau ranar talata salamu alaikum sai mun gamu ta hili in allah gwada mana amma ku zo nan ku ce ku mu da saboda abin da shi ke ko saboda ake yin shi kwanakin

sa cikin kanku ko ba wani wanda bai so zumunci ba wannan ya shi ya harka shi shi kadai amma mu ko kowa da muka sani ƙarfafa ma juna ne ko mina ke ce gaskiya ne haka ne zumunci zo ba mu an ga ku ce ku bar kawo mu harkar rasismi cikin kokowa ko me ake ce musu regionalism ku sa mu musu da kote mm-hmm. kun san peyi wadda take yi tana neman cohesion kinta yi mutane kowa da kowa mm-hmm. amma kuna nan kuna son ku mu wanda ina dalili an ah, kuna kun tabbata masala ce ta kawo mu a sifa sai mu ce ba ku yin ta mm-hmm. gaske wannan tana gyara kowa ya kawo makashi saboda ya yi nan mm. kamfanin kamfanin ka da abokin mm-hmm. wani ya samu kuɗi shi kama juna kamar kokowa da sha wanda suke koya muku an ma mm-hmm. wata sun wuri da shike sai a yi sai an rike promotion ana nishe ta promotion ina da ne mm-hmm. wannan wurin da kuke dan kula kuke shi mun karfafa mai juna zumunci muke so ba harkar da za ta bauta ni abin da an gare ni kenan ko fita daga wadda kuke na duka ku je ku gwada ma al'ummar da kuke tattarawa ya fara ba abin da suke samani Za mu juna cikin dare da kan tsakanin yin mutane Allah su barke. Kun zo don ku sa ma mutane dariya don mutane su karfafa. Haka ake so. rana da ta biyu masana ni gare ni alheri nake so gare ku ya yi tare mutanen da kuka zo biblikin da kuka zo wurin shi kuma su koko wanda ya kamata ku yi dariya kuma wani ya fadi wani ya mu je zuwa kuma wani bai zo ba an dauki victor an ba wani mm, sai sai sai da rigiyar kun gane ta ba ku gane sa ku zo ku sake harkar regionalism mm. wannan birasis dan annabi duk wanda ya san yana mushe da ta yake ba kori ba mai wanda ya kori halin shi hmm. wanda ya tafi kori kanshi wannan halin shi na san Nijar ne kuke Nijar ya ce wani biki ba za su yi yare akwai waɗanda suke cikin abokai wanda suke da wata magana mm-hmm. sai 我们做我们过嘛，阿布买五只鸡，买阿布两样肉，五只这个，现在哪来？他不会搞的嘛，没得的。嗯。这个。再往后，再往后，再往后，我们去吃呢，吃呀，吃呀，吃！我们去屋里边来喝米呀。 ko wanda suke cikin bukainan wanda suke da wata magana sai su ba mu zo ba mu koma abun da ya wuce jiya mai abun na yanzu mm. kuje cikin kushe a rai